بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا يغانك مطلب العصمة باب البزائي اتي أكيد رافي رجل a ga a imaji biya isma ke isma masu muna jayin zai shele su ko da inda sifa na ba su na sifa na na ya ga ya ga yi mai jibe ismai ke sayidina ali na ngai tuji na bona ulwe bi cici ne uwa rude gina ismai inda zai ne layi ibn taymiya ganna asuli ne makiya albayti wawo shi yi da ganna asuli bi ma na wade kaune albayti ya makiya albayti mun da cicika littafi na rabbi da ibn taymiya ne na asuli to mun sai na ali mun ga yi shi albayti jau to yi shi, mun ga ko ta mun ji kaza mun ji kaza wa da isma wa dinna alhusaini lokacin mutum ya ci shikin ya kufa na ne laifai sun ci guji zumun gajin da dina da zuci cani na ba a ga yawo tuna su zamu isma ga da biyu mutum ci shikin ya iraka no dai dalili ba dalili ba ne ganye wanda ya tsali a ganye ya tsali a tun ga mai ga yungawa min ha wani ya ne إيجابهم الإثمة للإثني عشر بناء على أن الإثمة عنده شرط في الإمامة من أكيد جواز واجب له نا إثمة وغادي تبتا يزندور ناشدونا إثمة مدبزيو أليفا غوبة غوبة في غير لا سنة جبيركم يغيلا بابا

التكيتين ذي ويلزم اعتكادين هذا مشاركة الأئمة الاثني عشر الأنبياء قلتوا إيما قال أن لغوة ويغوة أئمة جاء مطبع ديجيا بأن نباواجيكو إبا ينوصف الاسم اسم ناجي أن نباواجينا بيموشي اسم ما أن نباواجينو لا توجد في غيره زاندو رجع نبي سكولي أنا ودي اسم ودي فاديني ومالي با 嗯。Mm. bogo fa isbatu halil a'immati jurmun jasi wo ga imma jimu isma laifin cikuwa ga mini mai hajo gada littafi mai ga tajridi na kere al'imamu za tishi na lutfun yajibu nasbuhu alallahi tasirar da zan ato zahirin da cewa yi kayan zatashin da ci na sokobba wuge tsaye a tauna inji ya za wani sa sama gbogbo su kuma sa aliyu da famili ya ji zago bai guba ebo manufan da ci yin soce minin mai ya ce ce gaga zai ji shirya littafin tajiridi na ga cewa jilibai tin imamu shin zai imamu na dai isma kashi wadiya kungiyar imamiyar shi bai ismailiyar shi a ga zaye tishi na wajibi ga wunde kiyan isma amma kungiya na shi ke cikin imamiya da ismailiya na abuna kungiya shi ga kusa rawai a ga wuji wajibi ga za shi zane wunde kiyan isma a sake cewa shi ne ba ya ce ga isma Wamtina yuri wa يوجب imam a ga zuriya nina a imaji tiya ba ko wani wani wugwayen giyan tuta da fi kpanin tuta ya mana ji na jibata ibe ismai nga mala ya di fi zuriya ya zibo zuriya ya zai nigo daga ba a aliyu sai asan sai usaini zuriya usaini da ganci a sha a yi mana yi ikinin ta fi zuriya mace ila kiri ma zaka bugawa a shi a imami a yi gama duku ta cikin mai a ga na shari'a a ga yi jafariya a jibeji dalili daga jafar sadiki kan doro min ya gidi ya sayi na ali hadisi ya gwa kwai bayan jafar gama wai ka zai liya na biya ne ya ganyen duro wa ga na final nan a ci zuga mana jitau zuga mana jitau sarar jafar gawa zahiru anna ijabal ismal ya immati min akazibin waftira'ihi lam yarid bihi dalilu min alkitabi wala min as-sunna man ga mai zahiri gana waje ismayo ba isma ne jiya ba in ma da gobe gube ne da mini gama na jo be ne ja tsara dini dalili be qur'ano be sunna ko ijma wa yace isma zannaji ba hatta kiyasi na tazo na dawa ga a in ma jibe giya ismaya wala min al-aqli salim an kali wangi wuju tabbata qatalahum ma wa la yufakun bara so kulu shi ya kibe biyu a ce so ga mana isha dini sai akida ya gobe gobe shi ga maslabu fadl imam ali babu ne gobe ya ce falla ali gobe bayan jama'an na shawara kelo ce shi da wasai na ali di falalaji hadisi betiye falalango كاري هذا الصالح هنا وليها اللي في ند النبي صلى الله عليه وسلم قال قيتيا فلا وجه كاكاي بغا آل السنة جيجي من كاري فلا سيدنا آل أما ياجي زنغان لو يوميني إيوه غاجو أغا إيه، ابن المطهر الحلي من ما ياجو اجتمعت الإمامية على أن عليا بعد نبينا أفضل من الأنبياء غير أولي العزم ibn mutahar al-hilli mugami sun yi manyan shi a imamiya shi ne ga imamiya shi gayi na ji tula ta cikin buwan ibn ikuce a kan doro imam hatta arkanul islam babu ga shabekin al wa ga yadda bai shi bai ali bai zagu bai gube na ilamitu to aliyu to da zagu bai gube kan ga wazi sallau kan ga zakka hajji kin da shahadatu an la ilaha yi ba wani imama yi rukuniyar farko babu ko kawai jin dabe imama ya sami na shiya wala ce musulmi babu wajen musulmi kirki babu biyan wucin gani sun hagu kebe aliyu egwaya nabi muhammadu gawa sallallahu alaihi wasallam aliyu gai afdol zai gana minal an biyayi gana ba wani shi ke kwata wato afdol minal an biyayi egwa na biyu gawa gaira ulil azu ganbe ulil azu na ji sokoyi kur'anon gai wa minka wa min wà wa ibrahim wa musa wa isa wale za sun gara na jide darja da taciya na ba shi ke ga yawon shiwa like ya ce to yana ba na jike na kawai da jana ba gutsun na wale bici cin nan ngala imam tawawi ga nabiyyun wahidun afdalu min jami'il awliya annabi so ko ga wali nabi je fatan aliyo annabi wa kashi wali wali ne ko ta ce je guru je buda zandoro je annabi ana wali ne be wa gota ibada wutula to Allah ya wato ga ga wali ja eh annabawan ta wato gunga ne zagu su bata ta wani amma akida al'umma musulmi ji wali ya farko zuma annabawa shi ngai biya sayyidina abubakar amma wale sun ga na ji tishani sayyidina ali wa wa fi tafdili alaihim khilaf agato a tsoshewa jilebai cikin wani aliyu da ta fiye wula azumi wani قال وأنا من المتوفقين في ذلك ganwu na mai gaga ya dana ibn mutahar alhalli ganwu dan ne zai jami sunwa eti ga wuce wani shin aliyu da darja ga wul azumi shi kashi wuda waka zalika al'a'immatu min ali a ci gaga to a imanya zuriya jiyan ali zai jibe fata mini family wuce wato ci ta ezo ci jina shin aga wula azumi jika shahaga amma imaniya jimi suna ya gogo goga wakala tusiyu fi tajridihi tusiyu da yamni man kwajo wani gada littafi uku da yi ga a tajridi na gawa aliyun afdalu sahaba aliyu ga sahaba na shi ke fata da kasrati jihadi ebe ne hukun kusa rawai ila an har da bai wuce ga ga wa zuhuru almu'jizat anhum wa ihtisasuhu bil karaba, wal ukhuwa wa wujub al mahabba wa nusrati wa musawat ambiya. anbiya gaina lai ga ali yin sahaba na shi ke patan ali uji jihadi saran mutufai jiye jiye ba ali eti dalili abu alimu je sashi tula yi sarawai aliyu mini na ja su bai na wani dangiyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya gibo dan gibo daga dago bai wuce ya gwada ya giya annabi yau gwazon bai wuce ya shi a gaya wa wujubul mahabba nan suke daga wajibi wani yawa albanki shi na Kulma ma as'alukum alaihi min ajrin illa almawaddata fil qurba gangbu yo gai wazishin albaiti hadisi jibe sarawai wa nusra echawu wa musawatil anbiya a caga yi daidai galibi annabawa ji to bata ya ga mamba sha bebe da wani tusi yan ya tere be imaniya shi ko yawon cinshin gwargwaro ko wakala sharihu zai ji shirya littafin tusi na ga tajiridi na wuga wa yi ayyiduhu ƙaunu sallallahu alaihi wasallam gani ne ne wugwa ga wuce na ina ya ga wuce kagunan ga ya ga na sallallahu alaihi wasallam na waya ga man arada an yanzura ila adama fi ilmihi zai gaiwa ga wuce ilimin annabi adamu lena wa ila nuhin fi taqwahu wuciya na binu lebar da su sokuna gayuna wa ila ibrahim fi hilmihi wuciya na bi ibrahim leba hakuri na gayuna wa ila musa fi haibatihi wa gaiwa zuciya na bi musa leba yadda na gayuna wa ila isa fi ibadatihi wa gaiwa gowale annabi isa ba ku do ibada na su bayinan falyanzur ila ali bin abi talib da shi ali ibn abi talib da yawa da sifan da fata biyu فإنه أوجب مساواته الأنبياء في صفاتهم نولي وتبت لادا ديد جعلي بزيجي وبيع النبواجي بصفة وأي كذا ولي بيع النبي كذا وده بزيها وده بيعلي كذا ناتي النبي كذا يبيعينا وده بيعلي انتهى ابن ذي الشريعة لله يواجد ديد بيع النبواجي لنا daga matsayi ya da ba shi ganin gamala ku sifa na jibe da to yana na ga wani daidai bai dijin bayan na bawa shi din amma ya na bawa na yusu ko ji bai fada lamci ko yana gato li'anna musharakata fi ba'd al-awsaf la taqtadi al-musawat kama huwa ba badi'iyyun okay man ce jin sharai ga ya shek Muhammadu bin Abdullahi wahab wani bebe raddi ya min shi wọ́n gáàjì bí ẹgbẹ́ na nílẹ̀ ìkáìdà wọ́n bẹ̀bẹ̀ gáàjì ìwé ètò gáwọ́ fèsì hàtì àzá náà àgẹ́gẹ́ náà tàbí nazari da bincike da wa ba da fadli fi hatihi la yujibul musawa gato kai ma ne ga ga na wasa ta zai ci sai fa da ba na jeje ba liuda na wuce uba ga na quality uba ga ni wawuwa wawuwa gani annal musharakata fi babil awsafi la taqtadi al musawat kama huwa badi'i wa yajina ga wani haji daidai bai wani ba sifan do cijo a ga wani daidai bai wani na zai tara sahaba nabi da wani tula mai rato yana wani ji sahaba ce tara na alawa makwabi ya yi jihar wadda ilimi iri na gaya sahaban na cinan wani wugari wajen ilimin sahaban ne <laughs> gama ya gayi wamani itaka da fi gairin an biyahi abiki zandoro a bi akidai lobazan da cinan jannabawa su kujana kaunahu abdullu minhum gaza wucin gasa annabawa su kuji wa musawiyar lahun ga daidai yau. daidai za mu ci bai annabawan na shi fakar fara, man ga kafin yau Wa kanna kala na zalika al-ijima ijima wabi etiya ci ba gairuwa shigin min al'ulama ijima zijo wujin man nila ijima wubiyani bi ma na kanna kala gairuwa shigin al man gugur la ijima o gaga doro, na ga zando da na ji anabi so kwana la ma kwabe ba ya zamu shaje kafiri wani son sa dini jiga na wani qur'anu hadisi ijima fa ayu khairin fi qaumin i'tikaduhum yujibu kufrahum alkhairi kici daga jama'ira fi dajiya na akida lo kafirinci na ibn akida na ya ina na akidin wani jagwalo kafirinci akida ya kafirinci wani jimashi na gari gwargwaro ya ce a kidayen jama'an na shigo diga bayani ya buga ba su ku ya kin binnakin matlabun nafi zuriyatul hassan radiyallahu anhu kan shi labiyo eh ta sannan ya yi da shayin bayan mai na ba wani ya idayacin na olivia a ga zuriya alhassan ya zuriya ya ziya ji tabbata yin alhussaini ngala in magobe gubar ne fata zuriya zai wuce zuriya na mini akida abu ga kaunin inna alhassan bin ali lam mini ga hajjawa ga asa ya ji aliyu ulu ya zondoro ba ba gina jage guna wanda ƙibar in ba a ga zuji zuri yuji da ba wa annahu lam yabqa na su ya dhukur ahad haddi ba gina ya zo wana zuri wuya ba Gana a yi mana kina kwata kufi wa hadha alqawl sha'i'un fihi man ga wani gani ba. da ta shagunan wahun mujmi'una alayhi misama su hama da ga wucin da zuriya ya alhasan da ba da bagin noro ja wala yi ta jula isbati ka zafila a ga yi ganin na mamuje bukata ga sa gabe da dalili na jin tabbata ne a shiga ga wa min man yadai annal ajja'in annal jaja mithluhum kulluhum وتوصلوا بذلك إلى أن يصروا الإمام في أولاد الحسين adi zai ji ji dawa etiyan al'amarin na ar a wasu daman na ibu ala in da kan ya dafi auladil hussein ne ne gabe na tiyan yi wani wani a ga zo zaki a sayi yiwu na ke na gabo waji kishi boye ba na ga su wa minu fi isnai ashara wa an yubtilu imamata man qama bi da'wati min ali al-hasan ibo alan ya da zango na gabe ti ya bi shi boye min ya zuriya jiyan al-hasan wa ma fadlihim famba be shona zuriya san yau so dena wa jalalatin bi tagwai wa ittifaqihim bi shurut al-imama bi misana go ya ci sharatiya ci shi bona ko mubaya'atin nas lahum bi mubayana zawangi jajiyana wa sihhati nisbatihim wa wufur ilmihim famba galibe kiyan ezutan dangi bayan zuriyar na na shaji tabbata ilimin madabi ya sai amma wasu daman na ga igi ba yi wuce da ba bogo na jike fata na family alusaini ba ci yau na wadawa wana ko mutu al'asan irin alusaini na usainiyat jidda na jika kaya to alusainiyat bai je ji taruru ruwa jijin بحيث أنهم كلهم بلغوا درجة الاجتهاد المطلق نقبات تزوريا جهة الحسن تجاه الحسين هذا مسيا الاجتهاد المطلق أقل لي ميو زاكو جاي باتونا أما جي كوكري أفاملي منشي دوايا فقاتلهم الله عنا يفقون بارين سقولوا فيها كيف يبدو أشعطا كبورو لغو انظر إلى أول لا الأعداء شين يلو باين مكي نجي a gaile alulbait makiyin alulbait ji almu'zina rasulallah sallallahu alaihi wasallam na je lagun sotuci sokona tuna na fatima bi inkari nasabin man yasbutu nasabuhu qat'an ya inkari ne jiye dangi boye zuriya ne alhasan na zuriya bu ji tabbata ga min zuriyati alhasan zai ji ya alhasan ya ji wuce na kwata haji ne ya ji goyi latsona na fatima na san fetiya na kan wana zuriya san ci fetiya e ba san wana ki be biyo ya sha hukuncin na ba ya magaye ga wuce sai da bukata dalila zuriya alhassan doro ki a wanda gibagin doro ya ya ba ga goye laso annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa thubutu nasabi zuriyatihi mutawatir dalili ji da wani ya wugwa ga zuriya alhassan ji da wungwe da san mutawatir dalilin jiwo na dokun adiye ba za ko za kama wani la ya fa na zai basirati zan doro k'a tuna na sowa zuriya da asan je da san kin duye al je da san wa kad adda sallallahu alaihi wasallam afana fil ansab min afal al-jahiliya annabi maga yi lani da zuriya bu zan do zai maza na da na yu gami ga wujin mawa mu da mini tun jahiliya jo ga mai lodana wa kad warada ma yadullu ala anna al-madiya dalili mabbe ne wugwa gan madina bebbe na na nabi ga sannu wayiri yawin sunna babu wayiri sunna babu na wale waje muhammad bin abdullahi da wani madin jina hadisi be tuba na dalili jibbe ne wugwa ga madina min zurriyatil hasan idza ala samawati ala sanai ga yazo abana kama rawawa abu dawud wa gairu kendo da abu dawud bai zando ci jila hadisi bai ta cewa jama'a shi ji fahimta ya fiki na mai la yayi na ko zuriya al'asar al'asan idan gunya ya gubi a jiki ne wani gubi da gibagin doro ke ba a canan kina jiye ba al ne. dalili shi mabbe ne uwa gatto madina bebe a ji zamani bayanai a nabi isa bebe lokacin shi ne no to ga da yake ba ko abu yake ba dalili shi bi ne wuga ga zuriya yin zibo alhassan mawace wani mai ba shi yajewa ga zuriya ne bo almadin na ce idan na mai lawi na mini na agu na tsawa albaiti bai ji na na jiye ba al'afan na yi zako da tashi albaiti jiwa ibuna yi ba mai sunna jau darja al'asan ya ce zai ya alhussaini ibuna na bidu lata min da wafin da shi shi fe lowa al'umma musulmi ga inna ibni hadha sayyidun wa sayuslihu Allah bihi na fiyatayn azimatayn min musulmi ya gimin na tishwa be so kuma go lafi e paye do fi lafiya gada jama'a go baye musulmi ga ya kuna lu muawiya gan be sayyidina ali na alina za a sayyidina ali na zaji mubaya yau alhasan inda alhasan bella tashikin ya kufa be sayyidina ali shi da soji wushi na jijin mu ba yayu na ga muke a fawa ya ziya muawiya ibo musulmi ya ji lafiya inji darji ya na nabi ji yabo na umma ji tabbata ka shi wuja ngala mai suna daga darjayin alhassan wace ziya al-husaini amma zai shaji baba na ziya al-husaini ngama la yi kai da wuce ko wuce wai ka tun ya tun ba ga mai sunna jiga tishabu shi ya jaba ila tishabu ka'ida da wannan a da ya ga sunna jami'a ga su duwa ya ga sunna jama'a ya gina gabe gintara sahaba na jife da biyu muhammadu yana sallawa da wasallam ya maga a ah, gintara zai ji wato da nabi ya gada gina ya gada ga da ne mi so baza la lozu mi da biyu mi ga kaza zai so baza na na ga waga wala kun jadi jama'a ji ya eh, gaza na waye wa waya ba wade na le zaya wacce yayi na fedu biyu yi lajilo su na wacce gama wade bukata gan yana dole wa ma za ba da hak illa dola uzuri ina wani da jama'a wuce shi jafar sadiq inda annabi ya ne wade da mini zuriya shi ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da mini zuriya ya da hasan da alhusaini ya magana ndorowa ga na gai ga hajji adini abubakar umar radiyallahu anhuma na jifar biya annabi ne ya ga yadda kauna sa yadda bukata ga hajji ya ga ga hajji lajin adini mai bici ce ta jama'a shi na gari gwargwado bayani nan ga ya ce alamar guba mu lokuta ga yana ji katun na nan isma na jiye ba albaiti ji na ko a in magobe guba ne jan da falla yadda wani na jiye ba zai sayi na ali jan da zuriya alhassan na jautu hanyar ya ke luba zuri yu da bana dalilin shi mai ruba ga zuriya ya alhassan da ibn ne ya baga abin kiyan shi zo ba ga imani gurgudu ne da mutocin gurgudu bai ga cimcin su kufa min bai ne سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك